مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون misalin abin da waɗannan kafirai suke ciyarwa a wajen ayyukan alheri da abin da suke jira na lada kamar iska ce mai tsananin sanyi ta samu shukar wasu mutane da suka zalunci kawunansu da aikata sabo ta lalata shukarsu alhalin suna sa rai da samun alheri mai yawa to kamar yadda wannan iska ta lalata wannan shuka ba a amfana da ita ba to haka nan kafirci yake ɓata ladar ayyukansu da suke jiran sakamakonsu Allah bai zalunce su ba su ne suka zalunci kawunansu da kafircin da suka yi da ƙaryata manzanninsa